يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يا قوه ان سكي ايماني لله kuma suka yi biyayya ga abin da ya shar'anta ku zamo masu ladabi tare da manzansa kada ku sanya muryoyinku suna sama da muryar annabi yayin da kuke yi masa magana kuma kada ku bayyana sunan shi kamar yadda sashen ku yake kiran sashi ku kira shi da siffar annabi ko manzo cikin magana mai taushi don gudun kada ladar ayyukan ku ya lalace da yin hakan alhali ba ku san ladar yana bacewa ba